Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya samu bakuncin shugaban kungiyar 'yan kasuwa na kasassun Abuja, Alhashi Ibrahim Sagir, inda ya fara da yi wa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda bayani a game da tsarin zamantakewar masu bukata ta musamman a kungiyance. Ibrahim Sagir ya kara da cewa yana taɓa harkokin siyasa, saboda haka a yau za mu tashi daga inda yake amsa tambayar Madina game da matsayin siyasar na kasassun birnin tarayya da kuma irin rawar da yake takawa. Ni dan APC ne. so daga baya kuma yanayi na cewa eh, abin da nake nema bai mun ba sai na koma adp na tare da ya bagi yusuf sani wanda shine national chairman ɗinmu na ƙasa wanda yanzu ni kaina national leader ne na ƙasa a ƙarƙashin wannan jam'iyya ta adp wanda kai ne shugaban matasa na jam'iyyar adp na ƙasa ba shugaban matasa ba shugaban na kasassu shugaban na kasassu na jam'iyyar adp na ƙasa saboda yanzu kika ce matasa kin ware wasu mm. amma mu a mu da tsoho da yaro in dai ka kai ka saka ƙuri'a to kana ciki amma na kashashe saboda haka ni national leader ne a wannan bangare na siyasa wanda ni ma mu ma akwai ofis mu? a nan osokoro johnny jackson a nan ofis yake kuma muna nan muna addu'a kuma ba mu shika ba mu za mu yi ma shugabancin ƙasar. Ka tsaya takara ne? Ban tsaya takara ba amma muna tare da wanda shi eh, ciyaman dinmu da fatin mu ta tsayar. Saboda fati ta ce za ta tsayar mana mu kuma mu tara mutanen mu su zaɓe shi saboda adalci muke so. Kana da burin tsayawa takara ko da nan gaba? A'a to sai dai yanda na yanayi ta kasance saboda yanzu ma ai kamar takarar nake saboda na zama ciyawa. kuma duk wanda aka ce ciyaman na wani lokaci ne shi kuma eh, national leader na kasa, political appointment ne ɗaukan ka za a ɗora ka ka yi iya bakin ƙoƙarinka to saboda haka nan gaba idan ta kama ta kasance muna iya tsayawa amma yanzu dai babu wannan burin tukunna ya kake kallon siyasar ƙasar to siyasar kasar kin san ita siyasa yanda take kowa yana sa yana son abin da yake so ne kuma ni ma ina nan tare da abin da nake so kuma har yanzu ban saki kari ba ina nan kuma ta ita ce za ta yi nasara in Allah yarda domin ba zan manta ba inda apc ta ginu apc ba a santa ba a najeriya lokacin da aka zo zaɓe na farko na buhari aka zo aka yi haɗaka wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo apc ta zama babu kamarta to haka duk ƙanƙantar jam'iyya yanzu kasa saki idan suka saki to sun manta da abin da ya faru baya kowa ya tashi idan ka tashi kana tashin nan Allah zai taimake ka akan abin da ka tashi saboda ba wanda ya san zai yi mulki ko ba zai ba Allah shi yake bayarwa kuma sannan yanzu talakawa ba wai jam'iyya suke zaba mutum suke zaba saboda ba zan manta ba ga hawa shugaba Muhammadu Buhari mutum suka zaba domin duk an tare ne an bi jam'iyyar sabida mai halinsa mai kyau ne kuma yan arewa sun amince da cewa zai wa arewa adalci to shi yasa suka taru gaba ɗaya suka tafi suka yi mutum to haka gobe ma muna sa ran mutum za a yi duk wanda muka tsayar ko kuma wanda ya tsaya ko wanda Allah ya zaɓa shi ne kawai zai kasance ba mu da zaɓi amma ni dai ina nan a matsayin jam'iyya ta ita ce za ta zama zakara wani shekara aka haife ka da kuma ire-iren wa'annan to ni dai an haife ni a 1984 february 15 february 15 ga watan february kenan kuma na yi makarantar primary school a kumbutsu kano sannan na yi secondary school kuma na gama na dan shiga nce daga nan na fita a ina kai secondary school na yi secondary school still a kumbutsu daga nan kuma na fita ban ƙara ci gaba ba ka je nce ɗin? eh na je nce na fara ban ƙara saba, sai na fita saboda gwagwarmayar rayuwa da kuma yanayin yadda rayuwa take kasancewa a ina a nan kano state kenan hmm. to kana da iyali eh ni ina da iyali ina da mata da 'ya'ya uku sannan kuma yanzu ina da amarya ba ta haihu ba kuma kuna zaune a nan Abuja. Kuma duka muna nan a zaune Abuja lafiya lau muke alhamdulillah. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan hira. Yanzu a madadin shugaban kungiyar nakasassu 'yan kasuwar Abuja bugo da ƙari jagoran nakasassu 'yan siyasa Alhaji Ibrahim Sagir da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda. Ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.